بسم الله الرحمن الرحيم لا يطاع الله لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام بايعك شر مسلمين إن شاء الله تبارك وتعالى kamar yadda muka saba kowane yammacin wannan wata mai albarka watan ramadan muka haɗu wannan masallaci na shek abubakar mahamudu gumi a cikin wannan ɗin tsirmin gari na arko irin basar argungu lokacin danin kebin najeriya domin mu bi kan alƙur'ani mai girma karanta a fassara ana saurari dukkan mu masu neman lada da ilimin rayuwa da kuma addini muna roƙon Allah ya gaskata mana burin mu ba mu lada mai yawa ta karantawa ya ba mu ilmi mai amfani da zai ishe mu shiga haramar Allah gobe lafiya kullum da shi na muke yi yau ma wannan yammacin na sha biyar ga watan ramadana shekarar musulunci tun daga hijirar ma'aiki daga makka zuwa madina zuwa yau shekara 1446 wanda ya yi muwafaka da yammacin sha biyar ga watan uku miladiya 2025 insha Allah za mu dasa karatu mu ne a kan dukiya jiya mu yi karatu inda Allah ya ba mu labari banu nadir munafiqan madina abdullahi ta bi suru ne su suka rude mu suka hijire ma manzo Allah manzo Allah ya yaƙi su gaba ta faru ya gwada mana haka take haka shaidan kawa dan adam ya rude ya gwada mai duniya sai da fara duniya sai an saki hanya in ya saki hanya azabar Allah ta zo kai shi da ya barranta su shi wallahi tsoron Allah ya kai ubangijin ka ne aka ce to da shelan din da shi na adam da aka rula ya kashi da banun da gari da munafukai aka ce wa na aji ba ta kuma annahu ma fi nari har da zai dukkan su makomas da wanda aka ruda da wanda ya yi rudin dukkan shi makomas su wuta gobe lahira Allah ya ce tali dai da fiha suna madawama a cikinta kuma Allah ya ce wanda maganar da aka yi Wazalika zalika jaza'u zalimin shine hukuncin Allah ga fatudi akan wannan su azalimi duk mutumin da ke zalunci wuta ce amma ko shi haka zalunci baya da sakamakon ka zuwa Zalunci ga babba ne shirka da Allah da kafirce mu hukunce hukuncin Allah da manzanninsa hukuncin ka da wama shirkin ka shirkan da a'a makakaici ne na lulluwan mutane da cutarsu shi ma yana iya ta a je wuta a yi hursu na zamuna masu yawa kan na ayi kowannen su bai da kan kan ka yan uwa mu guje da zalunci ne har tara da hanya a mai, saboda kada mu rudu da abin da aka samu na duniya mu je mu asarar goben mu ta da ta kowace iri amfani da ne ta fi daraja da su daɗi ne Allah ya dawo ya yi wannan bayani ya yi bayani mai gamfarwa shi ne aka ce da Allah ya zama bayani wannan ma da fara sifatu bi kullin min al min al yahudi wa daraba lahum al amsal yakam buga misalan subhanahu wa da mutun da gani wa afal mu'minina bi mawdatin hasanat ya Allah ya tsira zuwa mu'minai wa kyakkyawa a haziran don tsoratar da mu'minai min an yakunu mithla man taqaddama dhikruhu fa su zama irin waɗanda tarihin su ya gabata wani nazir munafukan da suka yi tare da su shaidan da wanda ya rubuta an mumilai su ta kafi su zama irin wanda shaidan ya rubuta mutum ya fara mu yana taimako ne karshe ya guje mai da azaba Allah ta shi ne Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal amanu ya واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ubangiji maraukakin sarki ya ce ya man amantu billahi wa saddaqatun bi rasuli ya mu'minai aqullah bi qura'a wa hadaru iqabahu ji ku yi saula ku yi hasara da kubara بالفساد أوامره واستناد الأوامر أقول الله تعالى تذكرة cikin zartar da umurce-umurce a yi. Allah ya ce a kada ya tashi mummunai ku kada ya tashi. Allah ya ce a yi sallah mummunai ku yi sallah, Allah ya ce ya azumi ku yi azumi, Allah ya ce ku yi zarta ku yi hajji. Ku sanar da zumunci, ku taimaka ma miskinai, ku taimaka ma marayu, ku yi da'a da mahaifin ne, ku yi biyayya ga magabatan ku girmama na gaba farakula da malamai kuma wanda abin da ke tafi cikin al'amuran suka kuma da akalla alfairura ku yi su ne a alamar basar da kunce kunce ko suka ce a takawa suka ce wato bayan imtisalin ma'aluwa islamu ma bayan al'abdi Allah ya yi bawa ya gyara tsakanin shi a samu bawa da wa islahu ma bainahu wa bainal khalqi Jara abin da tsakanin shi don da aka shi tare da su wa islahu ma baina nafsihi ya gyara tsakanin da kanka ya aza ya aza kanka bisa ga hanya ta shirya kada ya rubi rayuwa ta ya aza ta ga hanyar ba saboda Allah ya ba kada fa ba man da sa duk mutumin da ya turbude rayuwa ta cikin al'amarin saba ma Allah hakika ya tabe gobe lafiya shi na Allah yake nufi ya mu'mina ku ji tsoron Allah in kun ji tsoron Allah Allah ya ce ban tanzur nafsu ma qaddamat min ghad rai ta dubi abin da ta gabatar na alkhairi domin gobe ai warsan duk kullu nafsin ma qaddamat min al-a'mal as-salihah yawm al-qiyamah ko wanda rai ta dubi abin da ta gabatar na kyawawan ayyuka domin ranar kiyama kiyama tana nan kiyama gaskiya وأن الساعة أحد ta أن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور gaskiya ya ma za ta sai Allah ya saba duk wanda ya mutu kuma waɗanda annan a haɗa su da na farko da na ƙarshe sai a kara su da to rai da dubi abin da ta gabatar da mu qalan da kafir ibn kafir yace wanzuru ma za idda kartu li anfusikum kuduba kullin da dubi ni kuka jin kita maka min al amal salih na tawa ayyuka liyawmi ma'adikum da ranar da kuke haduwa da Allah وعربكم على ربكم رب دع جتو دع كوري ومجدين كدو الله يتي يوم إذن تعرضون يوم إذن تعرضون لا تخفى منكم خافية دوري أبي دو صلاحة راني جتو كدو الله إن أكي جتو كدو الله رنان لا تخفى منكم خافية فأغري أبو دكتور سنيا يستنبالي من كدو الله فما بيقوي جانا أنا أنسى تراشي an aje kuma za a bayyana mu bawa shi ba. aka ce sun biya sun kiyamati gaban an ambaci ran sashen kiyama gobe likurbi in saboda kusa ya yi kusan zuwa kiyama tana kusa ta kwarai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bu isu ana wa sa'a ka ha kai ni da kiyama haka aka aiko ni da aike na da sahuwar kiyama haka mutu ya gwama manuninsa da ya kai ta gana tseren ya ta da manuni a kaɗan yanzu ga ji annabi sallar da wasallam ya shekara dubu da dari hudu da yan kai a ƙasar kenan duk ba su gina da muna gani alamomin da manzo Allah ya bayyana ga sunan suna bayyana tudu da rai daga cikin su akwai kasaratul haraj akwai yawan fitintinu da kashe-kashe da can muka ji bbc tana ba da labari a cikin bbc mai bikin labari mai cewa an kashewa ne an kada kai ga shi abinda muka ji can ne ta kasashen turai da fado gaba ka tsakiya ba zane ba ra daga nan yau ga shi a gangaro shi ga cikin gidajen mu sai karan jiya lakurawa fara mutanen jirin kan biyar gugu gugu kashi na gila ba ku kaira, ba ku ba a kirayi su ga wani addini sun ka gibi ba ba a ce su kawo dukiya sun ka ki ba ba kawai fara shi an kai garuruwan kawai suka ga aika su lafiya wannan yana daga cikin alamomi kiyama akwai abin da aka ce ya manzo Allah da wani ya tambaye shi ya manzo Allah mata yau za a iya mace ma a zarta laha ni ta tsara ba mu ya ce wala ya kanta da kuma illa hukun lahiyar wasu shi ɗan nita shi a aka ta ban ya ce to kiyama tana tsaye idan aka mai da dukiya gwamnati ganima kowa hinta ɗaya ya kai wa wura ɗaya ya kai kowa ya zama gurgu wanda biyar samu arzikin gwamnati kudewa ɗaya ya kai sassan da gawa yana kai na kai in ka ga haka nan kiyama ta wa an tari da al'ammatu rabbataha in ka ga alamun ka ga al-hufaq al-urata al-alata in ka ga wanda afunta e wato talaka masu taya ba ta kalmari a ashai masu kiyon dabbobi ka gane su yataqawaluna fil bunyan suna tsawaita gine-gine to wannan lokacin mutanen makana aka ne dabbobi wannan lokacin ba su da wadatar irin wannan arziki sai ga su yau gina sai ta yi soro bene kishirin sai a zube shi a gabayi a sassaƙe duki, ko ni tsawonta a fashe shi da mota a kai shi waje a ƙaba bene an kawo an ce wani hadisi ban ganai da ido na ba ka ce manzo Allah ya ce kiyama ba ta tsaye sai an waye gari zuwa kuma ka bi sun kai daga cikin ba ban ga hadisin da ido na ba ma na ji nan ba kuma to yanzu a an ku sun kusan tashi ku koma daji duka don haka da inda kiyama take ta yi kusa don haka Allah tun lokaci annabi da ya saukar da ayat da sai ya ambaci kiyama gobe saboda saurin zuwarsa saboda ta yi kusa don haka yan uwa kiyama ta yi kusa dole ne kowa ya dubi abin da ya gabatar domin ranar ta gobe saboda Allah ya ce wa ma amru sa'ati illa kalam wa ma amru huwa aqrab Allah ya ce al'amari kiyama wajen sauri ta huwa shi da aukuwar shi bai kasance ba illa kamar kiftawar kira au kuwa aqrab ko ya ma ya ka sauri au ya ma kenan dan uwa ba wani abu shi ne ya ba abin da ya rage maka bayana ya tsare ki ba amma alamomi ta manya manya sirri hitowa rana daga yamma hitowa saguwa tana shaida wanda mumini ne wanda kafiri ko shi waɗanda waɗanda ayoyi su kaɗai ne su kare da amma duka wani yawan ƙananan alamomi da maka kai kasu bayani, don haka shi ne aka ce al'amarin kiyama kusa kusa yi domin yasa Allah ya ce mace ta da gabin ya yi tankirin da aka ce wa tankiru fi littafi wani irin yini na musamman saboda min wata hawili da tsoratarwa saboda wallahi kiyama ba a taba wani abu hirgita irin ta ba a taba firgita ba a taba ganin hirgita ba irin ranar tashin kiyama duk hirgitar da kaji an yi da waɗanda aka yi yaƙi ƙasar su aka yi bombin ɗin da waɗanda aka halba da bindigogi su kan da waɗanda aka kunna ba wuta babu wanda ya kiri hirgitar da za zai gani ranar tashin kiyama sai wanda Allah ya kare daga cikin mu to Allah ya ce bi hattara ku tanaji aiki kyakkyawa Allah ya sake cewa wattaqullaha aka ce karrarahu li ta'kidi wani bayanin manzilati taqwa Allah ya nana ta shi ne domin mi kun karfafa karfafa ji tsoron Allah saboda tsoron Allah aljanna ta an ta naje ne ko ba tsoron Allah kuma domin a bayyana mana matsayin tsoron Allah a cikin ayyukan bayi Allah shi ne wa siyatullahi ta'ala lil awwalin wal akhirin ita tsoron Allah shi ne abin da Allah ya yi wa wasiya da shi da halittan farko da na tsakiya da ƙarshe kamar yadda ya faɗa a suratul misali wala kada wasa ina da zai da wuce ci gaba min kamar ko wala qad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum وكان الله غنيا حميدا والله تبا وقينا الذين اوتوا الكتاب من قبل mun yi wasiya ga ahlul kitabi da suka yi aiki da attaura da zabura da suhufu ibrahima da suhufu musa da kuma injila ta annabi isa kan maryam Allah ya dukkan su yi musu wasiya cikin waɗannan littafan su ji sannan da ku al'umma annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kuma mun yi muku wasiya da jin tsoron Allah cewa ku ji tsoron Allah wannan jin tsoron Allah shine ahammu shay shine tsari shine kariya shine garkuwa ga bani azaba da ka dan uwa Allah ya yi mu'mini wa ji tsoron Allah ba wasu yake ni ba mu'mini ya ayyuhallazina amanu mu'minai yake ya ce wallahi mu'minai halin ku ya hukunta ku ji tsoron Allah zamanin da kuke ya hukunta lalle ku tabbata kun ji tsoron Allah Allah ya saboda inna Allah lalle Allah kabirun bima ta'maluna Allah masani ne ga abin da ku aikata mu dalilin ala amalikum da hange ne ka ayyukan ku sai da ku kuma alha dai mu kusa kai abuka ga wannan ayyuka sai Allah ya ce a gaba wala takunu wala takunu kallabi أولئك هم الفاسقون ومن يريد أن يتشير بكم يتكلم هذا في سكتي ولا تقولوا كالذين نسوا الله كما تكتب في نرى يوسف كمان تابعا akwai mai kasa ce ilin samu ne ya ke su yi kokari kai ga darakta inda kai ga darakta yi kaza yi kaza in gina gidaje kaza ki yi aure uwa na kaza kika bai kasance ya samu mutuwa ko kuma abin da zai kani shi ko dukiya ko bai kawo mutuwa sai dai ta kuma kwanan ta fada cikin kasafin da yayi yi bai kai ga biyan bukatun da ya Allah ya ce ta kakku zama irin waɗannan mutane masu mantuwa da Allah wala ta kunu ya ma'asharar mu'minin ya ku taron mu'minai ai kasance kallabi na taraku bi Allah wa maraqabatahu kada ku zama irin wannan suka bar tunawa da Allah da gargare na hushi Allah da tsaro da tsaron hushi Allah da yarda Allah cikin ayyuka wa da'ati kuma kada ku zama wanda suka bar da'a ga Allah ba an samu hukuka an kusin sai ya mantar da su hakokan kawunan in mutum ya manta da Allah sai Allah ya mantar da shi ka kai kasafi ka ne da Allah shi ba rayuwa ka ta ta har abada za ka tana za mu aljanna faɗin ka kamar kamar guda bakwai da in ka cewa Allah da sai ya mantar da kai hanyar bi na gida ya mantar da kai gyara rayuwar ka ta har abada sai ya gwada ma ai kawai duniya in ta yi kyawu kamar an gama komi mutum sai ka ji hiciya sai ta kudurta mai cewa in dai duniyar ka ta yi kyawu to lahira ai sai a mantar da shi akwai lahiran ma sai da ya yi shagulgula mutum ya samu kuɗi ya yi ta gina gidaje wani lokaci har da gina gidaje wasa inda za a shagartu wani lokaci har da gina haramtattun wurare wurin da ake zinace zinace da wurin da ake kaɗe kaɗe da wurin da ake raye saboda Allah ya ba shi kuɗi ya sa ya mallaka mafi yawan kuɗin da aka samu ta hanyar zalunci ba a yi aikin da aka gaggar shi Allah ke sama wanda ya tara kuɗi su ta hanyar rantsakiya sai Allah ya kuɗi ya sa a mantar da shi kanka sai iya ta gyara ya ta sayan gidaje ya ta sayan filagoji yana ta yi gyaggyarawa kawai kamar dai shi da ɗaya da duniya ba a shi labari yana cikin masu Allah ya siya mu mai da ku zama haka shi da ake wa nazaru laha ba su manta da ba su yi duba bima yuslihu haka abin da zai gyara aka ce wa hada min al-majazati Allah dhanbi bi dhanbi wannan yana daga cikin sakamakon da Allah ke wa bayan da ke zuwa da tsaron Allah sai ai yi musu sakamako mu kwanta ba cikin jini sai su ta jara hanyoyin su na zamu ke da ba Allah ai yi gidajen da ake zura rarrakan mata ana zuwa ana amfani da wasu ke gidajen da suka samun samari suna zuwa suna biwa ɗiya wasu je gidajen da suka ɗauka boka suna ɗaura ana yi musu aiki saboda an asamar da suka yi taɓa na cikin wani su ƙasa shi ta gaya wannan duka ba guzuri ba ne guzurin banza ne don haka yan uwa shi ne Allah ya ce su waɗannan mutanen fa utu ala zalika bi an ansahum hazza an hutin da suka manta da Allah sai aka yi musu hukuba suka bar ibada Allah suka bar zartar da umarci, umarci sai aka yi musu hukuba gabatar da su rayuwarsu ta gobe hatta lam yuqaddimu lahu khayran yanfa'uha har suka waye gari ba su samu gabatar da kowane irin alkhairi da ke amfani rayuwar nan gobe ba Allah ya ce ta ulaika waɗannan mutane humul fasiquna su afasiqai ai ulaika humul fajaratul kharijuna an da'atillah sune fajiran da suka hijira hanyar Allah Allah madaukakin sarki yayin su uba rashuwa kan su kusa yin bo sai Allah ya ce a sani ba la yastawi ashabun nar wa ashabul janna ashabul jannati humul faizun wanda ji madaukakin sarki yake la yastawi ashabu nari wa ashabun janna ma'ana ranar tashi alkiyama ko da ka ga mu'minai suna daidai da kafirai ne gobe kan babu tasu daidai ba su zama ke matsayin su ba guda ba sakamakon su ba guda ba fuskokin su ba guda ba gidajen su ba guda Shi ne Allah ce la kai ashabu nari mutane su ba su zama daidai da jami'an jan la ya kai yawmal qiyamati al-ashqa wa su'ada ke yadda masu arziki ahalun nari wa ahalun janna fil fadl wato mutane wata suna suna da cikin rango na kasa su ko mutane aljanna suna cikin kalala da daukaka fil fadli wa rutuba kalala da tsayuwar gidan Allah da wasu darajoji Allah ya ce ashabul jannati humul faizun ta aljanna sune masu rabban ahalun jannati humul faizun bi sa'adatil abadiyya su suka rajuta da arziki na abada fi dare na in cikin gidan ne zalika huwa al-fawzul azim wannan ko samun shiga gida aljanna ne rabo babba Allah ya ambata mu wannan mu'mine Allah ya ce rabo duka bayan rabo yake rabo duka bayan rabo aljanna duka rabo bayan rabo aljanna ko mi ka samu ka samu aljanna ko kai rabo Allah ya ce rabo kan wanda aka ce rabo na gaskiya da gaskiya na hakka Allah ya shi ne mutum ga mura ban da ta kaji gida a biya ita ko an abin nan guji babin makaji an sha makace ta da abin da rayuka suke kyama kin da dukiya a bayar don Allah a gina masallatai a taimaka ma talakawa a taimaka ma addini a taimaka ma miskinai sallar dare kiyaye gaskiya wajen mu'amala aikin ofis a tsaya a gaskiya hukunci a adalci jagoranci a kamanta gaskiya wannan shi ne hanyar janna kuma shi ne ta suke tuku shi ne Allah ya ambata mu sun mazakar ta'ala rawatul ƙura Allah sai kira ta mu yana gwada mu yadda wato irin Allah ya sanya mu arjinin da Allah ya sanya mu alƙur'ani wa ta'tirahu ala sunnir rafiya, da yadda yake tasiri bisa ga manya-manyan duwar wasu busassu القرآن يرى تأثير أبدا أكان دوا كتوكا دشي قال بيرى تأثير كتان دوا كين الله إيش لو أنزلنا هذا القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرعيته خاشعا متصدعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن دائما فقد القرآن بتاعك ورنا نبوتين ala jabalin kan wani dutse wanda ya kai girma ya kai bushewa irin kankarin nan gaba su tafiya kuma sannan muka halitta da dutsen nan hankali da rarrabewa kama rakanar insana kamar yadda halitta ma mutum wa an zanna alaihi alqur'ana bi wa'di yawidi aka ce dutse muka ba hankali irin da adam da rarrabewa irin ta ɗan adam sannan muka sauke mai alqur'ani laka sha'a wa tashaqqaqa khawfan min Allah ta'ala wallahi da dukkan nan ya kekkece ya kankantar da kai ga Allah saboda hijira da zan girma Allah da kwantini wa mahabbatan lahu da tsananin tsoro ga Allah aka ce wa hada taswiru li azmatika da alquran wannan suran ka maka na akai yi game da girma alqurani mai girma wa quwwati tasiri da tsananin yadda yake da tasiri wa annahu bi haythu law kutiba bihi jabal tasirin Qur'ani ya kai inda za a wa duci magana da shi Allah shi da duka ga kaulin da aka duci haka lakatuhi da bushewar bushewarsa har aikahu zalilan mutasaddiya da za ka ga duci yana kaskantacce yana mai kike cewa min kashiyatin lahi saboda tsoron Allah to misa Allah ya magana wal muradu min tawbiqul insan Allah yana nuna ya gada ma mutum rauni ka da agarai da rashin samun kanta, da rashin tsoron Allah bi annabu saboda shi mutum da ya shau inda tilawatin qur'ani bai ci wata sauna ta kama shi lokacin da ake karanta alqur'ani bal yuridu amma fihi min ajaibi min ajaibi wa azai kai ma ba ga ya fi da game da abubuwan da a cikin qur'ani da abubuwan ban mamaki da abubuwan ban tsoro da aka faɗi cikin qur'ani qur'ani fada ma ce a gawa sun fi amma na Allah ya halaka da su saboda sa kan gawa sannan da mutanen maryam da ashabun rasul Allah ce, duk mun narke su saboda sabo amma sai ga mutum ya karanta ya wucewa sai ya yi giris amma ba shi ya karanta sai ka Allah yake cewa wa kam min ayatin fi samawati wal ardi wa ayyin min kai tsakani da yawa ake samu min ayatin wata aya ta Allah da yake gwada kamalar kudurarsa da cikar ƙarfi shi da cikar buwaye ya kan gwada ma mutane ita da mun murruna alaiha suna wucewa gare ta wanda za ta kasance cikin samun za guda kai da ƙasa mutane suna biya wa kan wannan aya wahun amma su game da ta aya ne suna masu hijirewa kaga wannan sai da shi Allah ya ga mutum din nan da kan gani ɗan ƙarami, zuciya ta tana da karfi da wallahi tun nan da kake gani zuciya ta tana da karfi da Allah zai gwada ayoyi daban daban nan cikin ƙasa da sama wallahi wani lokaci gira zai yana ka haduwa sai kikis kai ka ga wani sai ka ji kamar kamar kamar kamar wuta ce za ka kama cikin gidansu mala'ikan abinda abinda girajibai na kashewa kai ku yi nan ruwa wannan magana sai ka ji kamar ka furɗe kan ƙarƙashin gado saboda magana kai yana kusan ta tsage zuciya ka ba ka yana yake da kai ba gida na yake shafa kuma ruwa haka nan ku yi nan wajen gari kaza ku yi haka za amma za ka ji an yi falalar sai ka ji kamar zuciya ka ina ga Allah ya tsawace ina ga inda kai na mala'ikan da ya tsawata wasu mutane da suka Allah tsauri ba a saukar da mala'iku ba tsawa ce kawai mala'ika dai na an ka ce ce musu kai maza ku mutu suka mutu wa ma anzalna alaihim a suratu yasin wa habibun najjar a aiko shi a aiko manzanni ya gaskata su mutanen garin suka yi takaici suka tattake sai da haji ne suka yamma Allah ya ce ai ba wa aiko mala'iku ba wa aiko rundunar mala'iku ba wa aiko sojojin mu in kana illa su hata wahida ma'ana ma kana illa su hata tsawa guda shi mala'ika jibril da ce kai marasa kunya duk mutu Allah hukuwan su gaba ne zuciya ta fashe ya faɗi ina ga Allah ya kawo su har yayi yawa shi na Allah ya ce faɗa muna annan Qur'ani tasiri da da an sauke shi kan zuwa kuma da kike cewa su ya faɗi wannan magana yana bada fada wa ɗan da raunin shi aka wa baiwa da wanga alqur'ani kai ya ce mai ciki da bari ka dauki kiyama ka ta mai aiki mai kyau wanda za ya tashi na sa gwada wanda ka kawo a fara ya gwada ya dauki can gaban ka ya dauki duniyar magabata ya sallata ma waɗanda suka yi da'a ga Allah ga tunyin da aka yi musu da tallata ma suka saba ma Allah ga hasarar da suka samu duka saboda tsoron kada ka je ka ka samu kewa amma duk da haka sai ga mutum zuciya ta tana da ƙarfi sosai to shine Allah ya ce tilka anta amsa waɗanga misalai da muka buga na garibu halin nasu muna buga su ga mutane ne la'annahum ya tafakkaru saboda su zama su tunani su girmama Allah lokacin da ya kamata su girmama shi su ji tsoron Allah lokacin da ya kamata su ji tsoronsa ko da sun wata wata gara basa su tuno da cewa a gabansu akwai tambaya Allah akwai tsayewa gaban Allah su tsoro Allah su kaya ko da wani tsoro ya kama su nan ba hannu ko ya wa daugan Allah an karanta alqur'ani saboda su girma Allah su bar ganin girman kowa kowa da girma in Allah na magana su bar ganin girman kowa su girma Allah na dauki shi Allah ya ce da Allah ya tafakkaru wani Allah Allah ya ce huwa Allahu allazi Allah nan subhanahu wa ta'ala wanda ya saukar ma annabi Muhammad al-Qur'ani yace huwa Allah shine Allah allazi la ilaha illa wanda ba wani abin da cincin ta abota mai face shi kadai ai huwa al-ilahu al-ma'bud bi haqqi la ilaha wa la rabba illa shi Allah da cincin ta abota mai babu da wani ubangiji da babu ruwa ko ya wani iska ko hunturu ko da sana'in ba shi alimul ghaibi wa shahadati masali abubuwan da afaki ma'ana Allah ya san ma ga ba an ibadi abin da ya fito daga sanin bayi min ma lan yubtiru ga abin da ba su gani ba wa ma hadu wa alimu da abin da suka halarta suka ganai huwa ar-rahmanur rahim kuma ne mai rahma mai jin rahmanu duniya ke na wala shi mai rahma da ya ciyar da kafirai ya ciyar da fasikai ya ciyar da tsuntsaye ya ciyar da kwari ya da itatuwa wannan ice in babu abinci ba zai rayu da zauna shi Allah ne shine rahmani ka tawaratar da kowa da kowa tsuntsaye su ci dabbobi su ci kwari su ci mutane su ci aljanu su ci itatuwa kowa rahmanar duniya kowa sai ya ci albarkacin wannan su arrahimi wanda yake mai ke fakin jinkai gobe lahira mu ne kai da ke kance da jinkai ba ka yan wannan Allah ya ambaci kansa da kadaita da kuma fadin irin ayyukansa da kamar lokacin ma da wanda ya kamata mu fiye ne biyar sai ce a gaba هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن نعم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله madaukakin sarki zuwa zila ila ya nana ta wancan lafazin ya faɗa a cikin wancan aya ta da kararar labda na an bi amri tauhi ya nana ta wannan lafazin na cewa huwa Allahun da zila ila illa hu na an bi amri tauhi saboda tsanin ba da muhimmanci ga al'amarin tauhi ai la ma'buda wala rabba ba ba mu abin bauta ko ba mu arzika ba mu halitta ba ce al-malik ai al jami'in li jami'il makhluqat wanda shine mamallakin dukkanin halittu al-mutasaddifu fi halqihi bil amri wan nahyi wanda shike jijjuyawa cikin al'amarin halittarsa ga umarninsu da hanawa wal ijadi wal idadi shike ba su shike hanawa al-quddus tsarkakakke ma'ana al-munazzahu anil aqba'i anil qaba'i wanda aka tsaftace daga dukkan abubuwan da suke munana na da munanan sifofi da kamannu wa sifatul hawadith kuma wanda yake tsarkakakke daga haduwa da samannin talibai baya kama baya kama zuwa da talibai dalle su kamar shi ba wani abin da aka tamkar Allah madaukakin sarki to shine Allah madaukakin sarki subhanahu wa yaftasi al-quddus mushtaqqun min at-taqdis kalma sai da aka ishtiqaqi ta daga tsarkaka wa huwa tanazzuhu an sifatil makhluqina Allah ta tsarkake ne da ya samu halittun tare halittun talibai suna farawa da rauni suna kamala su yi na kafa, suna samu suna rashi suna rayuwa suna mutuwa suka waɗanda Allah ya tafa gare su suna jahilta wani abu na hakuwa gare su Allah babu abin da ka hakuwa gare su ana rinjayar shi Allah ba mai rinjayar ana tsere musu ba mai tsere ma Allah ba inda za ka la yuji min Allah illa al-firar ba abin da kutarwa inda ka tsayar da mutum daga kamun Allah sai ka gudu zuwa gare shi yasa yake cewa sai ruki lalla ku gudu zuwa ga Allah don haka na al-qudus shine tsarkakakke wanda ya tsaka daga barin kowace fata na kaza wa an kulli naqatin wa aibin tsarkakakke daga barin kowace raguwa ko aibi yace wasigatu lil mubalagha wannan sigar aka ce al-qudus siga ce ta kai matuka wa kad warada anna al-mala'ikata taqulu fi tasbihiha ya zo a cikin hadisi mala'iku suna cewa cikin tasbihin subuhun quddus rabbul malaikati war ruh subuhun subuhun tsarkakakke quddus tsarkakakke rabbul malaikati ubangijin malaiku war ruh ubangijin malaika jibril Allah yace assalam ai allazi salima al-khalq min iqabihi illa bi dhanb wanda talikai suka furta daga hukumar sai ita yi laifi ba ya zalu amma rabbuka bi zallamin lil abid ubangiji ka ba ya zalu don haka zu salamat min kulli naqas ma abuci kuta daga kowace irin kasawa a afatin da wata musiba aka ce wa huwa mafdar wa safa bihi ko sifa bihi lil mubarak aka sifanta Allah da shi domin kai matuka almu'minu Allah yace Allah nan kuma cikin sifofinsa shine almu'minu ma'ana almusaddiqu li rasulihi shine mai gaskata manzanninsa bi izharin mu'jizati ala aidi ya bayyana da mu'jizoji alkhari kafin al'ada ada waɗanda suka yi tsanin al'ada kowa su yi abin da kowa bai iya mai da saboda ya gaskata su almuhaimin wanda yake mai tsaro ai arraqibul hafiz li kulli shay'in shine mai tsaro ga dafacin komi alam abbas abdullahi da abbas yace ash-shahidu ala ibadihi bi a'malihi mai shaida akan bayi da ayyukan su allazi la yajibu an shaytan take komi da kuwa daga barin barin sa ko ganin sa ko udurarsa al-aziz Allah ya ce gagarau الكافر الذي لا يغلب وانت ما يجي عند wala yana رجايتا ولا kuma يناله ba zai iya samu Allah ba. الله الجبار شيني aka ci jabbar din ai alqaharul ali wanda ke madaukaki allazi yadillu lahu man dunahu duk wanda abba shi bai la kaskanta gare shi ko da da ko da rinjaye kowa ya kaskanta ga Allah madaukakin sarki sai ya ce ni almutakabbir wanda yake mai tsananin girma allazi lahul kibriya haqqan shi an da girma girman gaba ɗai wala ta liku illa bi girma da ɗaukuka da bunƙasa ba su cincinta ga kowa sai gare shi fil hadith yace ya zo a cikin hadith ya ce al-qudus yace wa fil hadith al-qudus wal azmatu izari wal kibriya uridai faman na za a fihi ma kasamtuhu wala ubadi ya ce da bunƙasa da buwaya da girma na wani wanga matsarmi na ne wanga mayafi na ne kai jayayya da ni da ɗayan su da ya ci banda wa'alam annal mutakabbir fi sifatin nasi fi sifatin nasi girman kai ga kamallin mutane sifatu zanni ya kace wani girman kai garai to sifa ce sanar ta kashi da annal mutakabbir huwa allazi yuzhiru min nafsihi al-kibr wanda ke bayyanar da girma ga kowa ga kansa ta hanyar abubuwan da halitta da jayi da yake akan abubuwa da ihada akan wa zalika lakasun fi haqqi al an amma shi mutum ya kace girman kai garai da ƙasa ne da shi ya laysa lahu kibrun wala ulu bai da wani girma ko bai da wata Kan bal laysa lahu illa illa dhul illa billahi al makara ba abin da haƙƙi mutu haje kaskantar da kansa ta tawali ga Allah su sarki bai za a zahara uluwa Ha da, hada qajiba idan mutum ya gwada bunƙasa yana cicika to ya zama ƙaryaci fa kana mazmuman fi haƙƙin Allah sai mutane su ga Allah ya kuma iska mai girman kansa mai girman kansa amma shi Allah bunƙasa san duk inda tabbayar dole ka gaskata wannan bunƙasa ta tafiya ce an gane wa amma al-haqqu subhanahu wa ta'ala falahu jami'u alwa'i ulul wal kibriya shi adda dukkan wata ɗaukaka da kuma girmami girma kamar yadda ya faɗa a suratul abin nan yace wala hul kibriya fi samawati wala hul kibriya fi السماوات والأرض وهو العزيز

faqad arshada al-ibad ila ta'rif jalalihi wa azamatihi wa ulumihi idan ya bayyana shi ga bayinsa to ya sanar da su irin bunƙasar da aggarai da ɗaukakar da aggarai fakana zalika fi dalatil badan fi haqqihi jalla wa ala kenan wannan shi ya bunkansa ne saboda ya yi kansa da abin da yake cikin wani hada kana fi akhirin ayat saboda haka karshen ayat sai ce subhanallah kai ya tabbatar ma Allah da gobe ko ce na kasa ko kasawa amma ya shirku ga abin da suka haɗa Allah da shi na gumaka na wasu waliyai na wasu wane ne komai sun ka haɗa Allah da shi Allah ya shi ya tafi su kana sa Allah wa ka tafi fi jalali wa azamati amma yun amma yun kuna bihi min shuraka wa amdani game da abin da suka haɗa Allah da shi na abokan tarayya da biyo shi sai Allah ya fara ya fara ba da sifar kan ta yace mi huwa Allah wallahu al ilahu al-khaliq al jamil shi ya halitta dukkan komi. al-mujidu laha wanda ya samar da min al-adam da gari ba ba komi ya ka al-munshiru laha bi dalilin istirahi wanda ya fara su ta hanyar kagawa kai bai koya ga kowa kowa sai ya gani yayi yayi amma shi Allah san mai da ƙasa yayi shi bai taba gani wasu misali su gorin ba babu yayi su babu kowa kai mala'ika to shine Allah madaukakin sarki yace al-musawwiru mai bada fi mai bada kamanni ma'ana al-mubdi'u lil ashkali ala haqqi iradati mai bayyana da kamannu gurgudu ya bayyana yayi wanga babba yayi wanga karami yayi wanga da hankali yayi wanga mahaukaci yayi wanga da amfani yayi wanga da shari yayi wanga mai kyau yayi wanga mugu shine Allah yace bayan mai shi mai suran tawa talibai ya suran ta iya cikin mahaifa kai bai shawo yadda ya so to haka yake yusar duhu lahu lahu asma'ul husna Allah yana da sunan da ke Ni nikan ji ana cewa sunan da ke Allah caccawa a islamiyoyi Allahu asma'ul husna yana da kyawawa sunaye kyawawan sunaye kowane sunan da ji an tuka zaki da shi kifaci kifaci wanda zaki da shi ba ƙarya cikin duk abin da ya ba kai da na kamallu ba wani wanda sai kamar kamantu da irin wannan ka don haka lahul asma'ur rafi'a addalat ala mahasinil ma'ani wanda take nuni akan kyawawan ma'anoni Allah ya ce kika bihu lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard duk waɗanda a cikin tambayi guda bakwai da waɗanda a cikin ƙasa yuna fi hu ala an sifatil ajabi wa naqati Allah ya kadar duk waɗanda a sama suna kasance Allah daga sifofin gazawa ko raguwa ma su li kawli bi lisanil hali aw al maqal duk abin da cikin kasantattu ko da harshen halayya sai gwadi halayya ta gwadi karkata Allah ko kuma da fada nan wasu maluma sun ce a'a ai kowane da dukansu da da yare su suka yi wanda an gare shi ka Allah yake tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu man fihi tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu وإن, وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان عليما غفورا Allah ya ce, "Kamar guda ka tafi suna ɗan tafi Allah, yawan da a cikinsu." Allah ya ilmin shay'in ba wani abu daga cikin abuwa illa yusabbihu bihamdi yana tsarkake Allah daga barin na kasa ko raguwa ko jahilta ko karewa ko mutuwa ma hamdihi kuma tare da yana gode ma Allah saboda Allah ya tuntunta Allah ya ce walakin la tafqahuna tasbihahu tasbihin ruwa bilkanin nafsihi yake yin tasbih ba da gudanar amma ta ka sani wa da ruwa abinda yaren da ruwa yake magana shi ce suna tsarkake Allah da harshen kansu amma da yayin da kai ba ka ji amma da halshin su nasu suka magana Allah ya sanya musu wani yare da suke karfafa Allah da su kamar yadda yake ana magana da su su karba manzo Allah ya kira itace sun karba musu ashe suna jin yare Ta ka yan uwa ubangiji ya gwada bunƙasa ta ƙarshen wannan sura kamar yadda ya fara da tsaftace kanta, can farkon ta shine Allah madaukakin sarki ya tsinci kansa shine malai yake kasama surata bit tasbih ya rubuta surata da tasbih kamar qadaha kamar yadda ya fara ta da tasbih isharatan ila annaha al-maqsud al-a'zam kun abada maka tsabtace Allah daga bare abukan da shi ne abukan maqsudi wal mabda'u shine mahara wal nihayatu kuma shi ya kamata ya zama karshe fara da tsabtace Allah kai kokarin gaba rayuwarka da tsabtace Allah daga bare abukan da وأن غاية المعرفة بالله تنبيه أدبته إن كان يتيسر متقاد الله to ka tsaftace girman Allah amma tsawwarar hulukul duk abin da hankali ya gwada maka ɗauka Allah ya wuce ne ya bunƙasa ya wuce ne Allah ya ce wa huwa al-aziz shi Allah shine gagarau al mai fadita ai al-aziz fi mulki ko ya cikin mulkin ba abinda da ke rinjayen sa al cikin halittun wasu wasu da sana'o'i duk abin da ya na hukunci hukunci kana gani adalci ya bayyana da hukuncin sa sana'o'in ka ko da yake sana'anta suna ba da kamala hikima kuma da kwarewa don yan uwa mun kai ɗauko wannan sura ta suratul hajj wanda Allah ya hukunci sarki da karantar da mu abubuwa masu yawa a gaske ya gwada mana yadda ya kafa da rinjayen da duk wani wanda ya kinjire ya kuma fasiki na yi fara da annabawa ta ana yin gwada Ko ni abin da ya tsara da ana yin gwada mu harshen sa halaka kashi. ya gwada mu da yadda yake da jinkai ya raba dukiya ya ɗauke ta yabba miskinan da suka bar gidajen su daga makka da sauran garuruwa da cewa ɗan can tare kwaɗan su kuma ya karfafa imani su da cewa wallahi ba damuwa wada Allah da manzon su kai rabu sun biya yi daidai Allah ya yarda su kayi gusu na har zuwa ranar tashi ya ya gwada muna aibin munafukai kuma ya gwada ɗan uwan kafirai ne munafikin musulmi ɗan uwan kafirai ne kul bada ne kai mako masu ta zama guda duk wanda ka ci haiwa da hankuri ɗaya na muka yi da malum nan na wallahi abubuwan nasu ba su da kyau a soki wanda ka faɗi gaskiya a aibar zaki kul bada ne sai mako masu ta zama tare da wanda kafiri da ya fi tushe da Allah ya yi wannan bayani ya buga ya buga mu misali da duk yawan kafirai da yawan munafikai ya ka tsoro zuciyarsu ba ba dar mai tafasakakkar zuciya shi tun da suka bar tsoron Allah sai an kasu ta jin tsoron mutane daban sura ta karantar da ruwan ta karanta kai hattara da ruɗin shegan da tsawata maka duniya sai ka fantsama kayan nisa ya kai ka kurin malaka tana kusan mutuwa sai ya janye shi ka wallahi ya bar wanda layi tsoron Allah ya kai yin mutane kenan in ka ji ka tana gwada ma ki kokari ka fara ko mi ka daɗe ai karatu ka gyara shi dan nan yana ba ka su cikin zuciya ka saboda ya kai ka ma'alaka karshe Allah ya kira mu ne zuwa ga bin tsoron ka ga ya faɗa musu abin da cikin ta abin da cikin kar da shi ga tsoron kai ka sifofin ka madaukaka masu daraja masu kamala masu kyawu muna godiya ga Allah mu cikin sarki ya ilmantar da mu game da abin da cikin wannan sura na albarka Allah ya sa ya amfani mu duniya da lafiya abin da cikin lura Allah ya ba su ba kan mu da aiki da kai nan cewa الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والسلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من سوالي كنتم تفسير القرآن بجمع لبشو زبان ولا مقنجية جماعة إزالة البدعة وإقامة السنة جهر كري الشيخ imam aliyu adamu ladda buzka tare da alaramauta kuma sakataren wannan kungiya a shek imamu yusuf abubakar su muna fatan allah ya saka mutu da tsaye yan uwa musulmi muna barka da halartar honorable taniya kudu yarjiwa memba na house of representatives audi argungu audi wato da alhaji ibrahim manzo da tijawan da kullum tare da su ake farawa kuma tare da su ake karewa akwai koma ebi akwai koma mai arewan yardu akwai honorable dan umma gulma akwai 'yan kwamitin marayu akwai 'yan kwamitin tafsir akwai sauran manyan mutane waɗanda idanunmu ba su hararu mana su ba duka mu nemi su barka da samun halartar wannan tafsiri mai albarka ɗalibi da 'yan social media ɗan agaji sauran jama'a shugabannin ƙungiya na ƙaramar hukumar mulki ga argungu dukkaninku da waɗanda ma ba mu samu ambata ba muna miƙa godiya bisa ga namijin ƙoƙarin da ake yi ƙoƙarin da ayyukan gudanar da su. Ƙoƙarin guda biyu